يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta lahadi muna ashirin da biyu ga watan al-muharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai kamar sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya yi ne da yau takwas ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha ɗaya muna cikin littafi mai suna التي جاءت في قضية خروج المرضي من قبر لما تأتي أي تأتي من التدين الشرع كان قطع الثانية إن أكت الذكر ما ننسى المسؤولية إن ذا أمن كامل وأن سكر أو مهديانشي وأن تسمى وقد ذكرت في الصفحات الماضية أسماء كثير yawa cikin da to shirin da jirgin tsada lokacin ba ku suna cikin ashirin da jirgin ku haka nake ashirin da biyu hakan in ba kuma ta wato mun ambata a shafukan da su gabata asma a tafiyin minan madina na nabul mahdiya sunayen mafiya yawa da aka jingina masa mahajiyanci ba su suke da hawa ba wasu askuruna asma aman wa hafta alaihim annahum ijaru hadha al-amri li anfusihim sannan yanzu kuma za mu ambata sunayen wasu daga cikin wanda muka iya samu sun yi da'awar mahajiyanci da kansu sun jingina da kansu wannan al'amari babba awwalan na farko alhari bin wato suraiji wasu ce suraiji akwai za ka gan kana karatu cikin littattafan tarihi za ka gan ce suraiji wasu ce suraiji a tsanini wannan wanda ya rasu shekara ta ɗari da ashirin da takwas hijira kenan alaƙin cikin karni na biyu aka sami wannan da'awa خرج على أبيه خراسان في سنة مئة ستة ستة هجرية في زمن الخليفة هشام بن عبد الملك وظن أنه يحق إلى الكتاب والسنة وأنه صاحب الرايات السوء وأنه أشكرا تخليل قوم الشعر شدة الهجرة شيوانا الله وحلى الحاجة من قريب وقوم قريب ya yi ma wato shugaba na kwarasan an ce a da can daula ce ko muke yanki ne na musulmi gaba daya wanda yanzu an tsanka ta tsakanin afghanistan arewacin afghanistan da wani yanki na wato a turkmenistan wata ƙasa ita ma haka da kuma iran kusan yanzu suna cikin iran mafi yawan kurasa inda ake cin kurasan a da kuna gane to shi shugaban da ke shugaba na wannan area ta can kurasan din shi wannan al'adun sun yi masa tawaye a zamanin kalifanci na nishan a abdulmalik wanda shi ne kamar shugaba na gaba ɗaya shi kuma wancan amir na kurasan shi ne gwamna a can ba a can yake shi wannan harikin ya shawa ya kalle maka yariya cewa annabu ya jawo bil kitabi wa sunna wai shi ma yana kira zuwa ga qur'ani da sunna wa annahu sahibur rayat usul shine ma abincin wasu tutoci bakake wa saula ala ba'd al bilad min qur'an wannan da awadi da tawaye ya samu ya ci galaba a wani yankuna na sashin wannan kasa ta kurasan a wancan zamani ya samu ne magiya ya sami magiya ya mamaye wasu ƙiriyoyi na wannan yanki ɗin su man hazama a mamakin shi kuma wuri amma tafiya da ke tafiya shi wannan gwamna na kurasan da ya ga abin ya fi ƙarfin shi sai ya aika mashi nishan abin wanda shi ne lokacin halifa na gaba ɗaya ƙarƙashin daular ta umawiya to da ya aika shi ne fa suka zo suka ci galaba a kansa wa haraba ila tur sai ya gudu ya tafi ƙasar taki a wannan zamanin ai matafa ya sunata ya tsanata ya ta sana ya zauna tsawon shekara goma sha biyu a matsayin ɗan gudun hijira kenan ya tsallake da wannan mummunar aƙida tashi ta yi wa shugaba tawaye da kokarin kafa wata daular shi da sunan cewa shi shine al-mahdi walamma kataba lahu yazid bin walid bin aman lokacin yazid bin walid sai rubuta masa cewa ya zo zai ba shi dukkan aminci ma'ana ya yawo gidan kina faraja ila musulmi ya baro taki ya dawo kasar musulmi khurasan kenan ولما تولى الخلافة مروان بن محمد لأن مروان أو خليفانشي وديدي وانا لوكا خرج من جديده sai sake tawaye da biyu ina ganin yanzu an canza gwamnati shugaba na yanzu kila mai sauki ne to sai ya sake tawaye da biyu ya sake fito da wata fitina wa kana yu'ayyiduhu fi da awaji da awaku al bin safwan جهل بن صفوان الوقت سن مكركشن كفا أجيسين في الأرب الباشي يمكي جتا زيجاشي يمكي جتا كم بماشي جدا يوان نشاوائي في جهل بن صفوان ما سكر أجيسين تاريب ليوا محمد مغلا تكيل السلا سنة جل أنا جهل بن صفوان جهل بن صفوان سنة يوم يتجد سنة جهنية جهنية سنة ما سكر أجيسين تاريب an san jabariya ko mun ɗan karanta ta kaɗan ko da yake ba nan mana suna da filisi wa sudiya shan da ibn musulmi ne ma a filisi wa sudiya ta ibn kimiyya jahadin safawan su ne masu akida ta murji'a suwaye murji'a lokacin shi ne farkon wanda ya fitar da bid'a ta cewa wato ainihin qur'ani halittacce ne shi ya fara cikin da wannan suna ta fitilar da ta kawo har zamanin su imamu ahmad aka kulle shi aka ta zartar da shi shi ma ya tsare ne abin mai karfi lokacin mutu zalawa kenan wannan jihar shi ne aka kawo nan fitina ɗin shi ne yana cikin wanda ya ke rushe ma Allah sa gaba ɗaya ke mai da Allah kamar wani gungu kasan ce ba duba shi ne kamar abin da yake sanjajen kawai yanzu kai a kalle ka a ce ba ka ji ba ka gani ba ta tsani ko ba ka komai wannan shi na mai da kika kamar gungunin kenan wannan jihar yana cikin wanda ya mai da sukotun Allah gaba ɗaya ko ne Allah sukotunsa dan yi ma ce Allah na ji wai an siffanta Allah da mutum ai kai ma kana ji an ce Allah na ɗini kai ma kana gani suna fahimta to da ya za a tsarkake Allah sai a ce to shi ba ya da wannan sifa ne ku jahar wannan jihar din ni ne ƙila-ƙila ta murji'a idan murji'a shi ne ƙoƙarin halatta komai ta ce imani wai baya haɗuwa da abin ne kai ni ne shi ke na kalmar imani ta ishe ka duk wani ka tobara da ka farga za ka za ka yi tun da kai muni ni ne shi ke nan kuna gane shi ke kore ma kai ɗan adam kudura su kuma shi ne kishiyoyin kadariya kamar ya ke nan ma'ana yanzu sai ka tsanci kanka a sabon gari wani wuri da ake ɓanna sai wani ya ce ya kawo ka sai ka ce to Allah ne kawo ni ai Allah ne ke da iko a kan baya ta Allah ne kaddara a zauna ya ganka kana shan giyan ka kai ka ci ya ce me yasa ka ce sai sai ka ce mai Allah ne kaddara sha wai mutum kamar gashi ne a cikin iska duk inda ta kada ba nan zai ba ka saki gashi na karra a cikin iska in tana kaɗa a yamma ina zai yi in tana kaɗawa gaba ina zai yi wai haka kake duk inda aka kaɗa in za ka ɗauka nan masallaci sai ka taho shi kenan ga shi in kuma an kaɗa ka sabon gari shi ma ce shi kenan a ganka a sabon gari kai ba ka da kudura ta ka ba ka da ranar ta kuma da abin da sai Allah ya so shi kenan ba za ka kama ka da wani laifi ya iyyazu billahi wannan mummuna aƙida ce ita ce aƙida ta kokarin halatta mu ba wa komai dan da abin da kai wakin da kana da imani shi kenan imani na karshe ka bayan duk inda magana imani ta zo yake lazina amanu wa amilu salaha imani tare ku da aiki na gari to kaje kai ka ce Allah ne ya ce ni an ce ku ba ku ce Allah ya san za ka ku kuna fahimta wannan jihar din a ƙarƙashin ƙasa shi yasa duk inda wani su da wata da'awa mara kyau za ga ƙarƙashin ƙasa ko wasu masu tallafa maka kuma ba inda za a kauda abin sai an da wannan masu taimaka ma hajjar ko zuku dubi na boko haram na najeriya inda aka daddasa hanyar da ake samu abinci da makami da ne kun ga ina ci gaba amma da har yau ana kawo musu abinci suna samu suna ci ba makayi ga komai suna ta ayyukan ƙarƙashin ƙasa da ake yi ya ya za ka iya faɗa da wanda yana samun duk ƙarfin da zai samu kuna fahimta da kyau ko haka duk wani wanda ke fito da wata fitina sai ka ga a ƙarƙashin ƙasa da mace maka mai wannan fitina ta shi a ko'ina kuma da aka fara waɗannan fitintinin a tarihi na musulunci kuna fahimta da kyau to shine a nan gurin kaga shi jihar din safawatin na shi ne ke karfafa shi a karkashin kasa sannan wa ya tsarawa ala nasi siratahu fil masajid shi ne safawatin zai tafi shi wannan jihar din zai je masallacin na ta karanta mutane sirar shi tare da kara masa gishiri da sauran zance sannan wa turbat ila an tasadda lahu nasr bil tayyar da dukkan tituna kan layuka yana ta karanta mutane tarihin shi da sirar shi da za a kambama shi kamar yadda duniyar yanzu ana so a kambama mutum da take kujin sunan shi cikin kafafen yatsa labarai da jaridu da ne dan nan sai ka ci ya shahara an shahara shi Kuna fahimta da kyau to tun wancan zamanin aka da wannan siyasa din bakin yawa to haka ake yi ana cikin haka har lokacin da nasar bin bin aminu Khurasan sarki ko mu ce gwamna na Khurasan a wannan lokacin ya fito na fito da shi ne Sassad da Lawa ya fito na fito da shi kuna gane ba fa katala kafiran min ashabi ya kashe mafi yawa da cikin manyansa wanda suke raka shi wajen wannan mummunan fahimta tashi aka kakkashe shi wa minhum wa minhum al-jaham min safwan daga kun shi wannan jaham din babban mai ya ɗaki da sai ta ƙarƙashin ƙasa shi ma hajji shi ya kaɗa a karkashin sun ma waƙa da kanun bainar hari wa halifuhu jirai bina aliyu al sannan yaƙi ya sake kaurewa tsakanin shi wannan hari sai kuna gane da kuma mai mara masa baya in an ce halif shi ne wanda ake wata yarjejeniya ba mu yarjejeniya da mu da ku ba za mu yake ku ba za ku yake mu ba to ya yi ya da shi wannan tabi bin ali al-azdi to bayan ne da gaba kuma ya aka ya ake da ya cin musu sai ta kan musu ake ta ko sannan kuma ne sai ta fanye ana ce mai alkalmani sai yi ya tore tsakanin sunan harisun can ka ganin kashe majiyarsa da yawa kurasa da gaskiya da babban mai dafa maka to can kuma sai ta ya yake tsakanin da shi da wani wanda da shi ma kamar ya nuna ba zai ya kai ba ku zai komai ba shi ne ana kiran shi da zai bin abin haƙi a kamani fan hazama ashabul hali a lokacin yake galaba fan hazama ashabul hali ya rushe gaba ɗayan magoya baya magoyansa shi ne shi wannan hali sun yi nasara a kansu saboda haka fa qatala ma'ahu gaban ma'adin akan haku ma'ahu mi'atin min ashabihi fi rajabin a sanata mi'atin samanin rusuli a shekara ta 128 hijira a nan ne aka kashe shi tare da mutum kai da daga cikin magoya bayan sa wato amara ba amara da salmani da sabbin harini bila ra'atin alabaji mara shi karmani da ya ci galaba ya samu aka kashe shi ya sa aka samo shi aka tsire shi aka gata kan aka cire sannan aka tsire shi a gaban kofar marwa ta ce ko ka kofar fadi kenan kowa ya ce ga gashi nan ga yin yadda aka yi shi to in kana karanta tarihi za ka ci jin wani abubuwa marasa daɗi ko inda za ki ga in duka shekara ɗari da ashirin da takwas hijira daga nan za ki san bayan aka fara kasance su ba a musulunci wanda duk san da aka kashe Usman Allah ya masa rahama annabi da ma ya ba da labari kashe shi wata kofa ce ta fitina za a mutum da aka kashe shi ko daga nan ba a ƙara kuma zaman lafiya ba kullum abu da lalacewa ya da kullum har yau yanzu abin da ake mutane a Siriya a dubi Iraq bai biya ma haka mu ma nan shekarun baya ya mutu ciki hmm? yanzu ma sun jirgin ta kara ana ci gaba da addu'a kuma kuma da Allah wannan a takaice shi ne alhari wanda shi ma yadda a mun kudi yanki karshe ga yadda karshen shi ya kasance dalilin kila ku da ake amai kusa irin wannan shugabanci bakin yau ba ne kana so faɗan na kula kada kai da majiya da majiyanka to sai mu gwamnati shawara muna fahimta in dai gwamnati za ka ja ka ce kana neman wani ɓangare naka sai za ka shiga shinkan ka ba ka na kusurin baya ku karanto tarihi tun da aka fara tawaye har yau a ƙarƙashin tawaye na nasara ciki hmm? shugaba ne ka je ke taɓa naka tsakaninka da al'umma ko da saba mahalla in dai ba za ka taɓa musu mulki ba ka ce za ka ta ka da ka ta ka daula ƙarƙashin tasu wallahi sai ka daɗe ka ne ba ruwan ka ce kila ma sai ka rika ka fasa da ɗinka amma da garar da za ka ja ka ce kai ba ka ƙarƙashin wannan mulkin kuma kana so ka kafa ta ka daula ko shugaba ba magana yadda zan muka da an kashe shi an tsire shi an cire kan abin da ya nuna a kan shi zai sa a maka kuna bayan komai addinin ko da kan addinin kake akan gaskiya ne zai sa a kashe ta kawai kuna fahimta ku duka bibiyan yadda abubuwan suke ka ga ballewa ya yi tawaye shugabanci a faransa ya sa wani bangare ya bayar da magiyan sani su yi su shi yake ba su umarni ya ce ka su bi shugaba to kana ga za a wasu to haka har yanzu ya sa duk wanda zai fito daga awon shi kauce sama da baka ya ce yana so ya ci nasara ya kai ba zai ci nasara ba suna ƙa'ida sai na biyu shine muhammad bin abdullahi bin al-hasan nafsu zakiya wanda ya rasu shekara ɗari da arba'in da biyar kunga bayan wancan kenan ko wanda wannan mun karanta shi a can baya wasu suna suka hito da aka yi musu da awar mahimmanci a tarihi wasu kuma suka shi wanda ya da awar da kai shi kamar shi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya lissafa cikin wanda ake wasu da hawa kun gani wasu kuma sun lissafa cikin wanda ya da hawa da kai shi kuwa waye ne wannan shine Muhammad bin Abdullahi bin Hassan bin Ali bin Abdullah bin Abi Talib radiyallahu anhu al-Hashimi Abu Abdullah al-Madini kuna gani Muhammad bin Abdullahi, bin Hassan bin Ali al-Talib haka kin ya zama ɗan jikan waki nan ɗan jikan alina da kai wanda ake mai na shi da annabtu zakiya shi sunan shi sun kuka dubi sunan sunan shi muhammad bin abdullahi kuna ganewa da ta bin al-hasan bin ali bin abdul talib al-hakimi abu abdullahi madani اشتهر بالعلم والزهد حتى لقب bin nafsu zakiya ya shahara a tarihinsa da ilimi da kuma gudun duniya bawan Allah ne mai ilimi bawan Allah ne mai gudun duniya har ma ake mai laƙabi da rai mai aiki a nafsu zakiya wa kana min sadati bani hashim ilma yana cikin manya-manyan shugabanni na bani hashim wanda Allah ya ba su ilimi وشجاعة دغورزان تكا دغورزان وكرما da نكوتا دغيوا دنيشاوا كان قواما قواما ya kasance ba. Allah ne mun yawan kashi sannan mun yawan cewa yi, ga yawan na nasila ga yawan nasila da dare wannan shine Muhammad bin Abdullah bin bin Hassan bin Ali bin Talib min as-salibina malaman tarihi suna fara cikin bayan Allah salihai samma ba a yi bil mahdi ahalin gidan da sun suke mai laka da al mahadi saboda ga sunan shi ko ga sunan shi Muhammad bin Abdullah Da kuma tsoron Allah da wannan sifofi da su sun suke mai lakabi da al mahdi وقد بايعه جماعة من أهل الحجاز في أواخر دولة مروان ƙarshen daular nan ta marwan ƙarshe ƙarshenta mutanen hijaz sun an ce hijaz a wancan zamanin ta haɗa su makka su madina har da masu yamma duk suna cikin hijaz wurare da yake kama da shirgu jazira shekin cima hijaz nan ga ruwan bahamaliya don kuma ga ruwa na gefen yaman ya zaga sun ya tafi wannan sai ake kiran wani da hijaz kuna gane da duk waɗannan wuraren shi sun masa mabaya a ƙarshen lokacin marwan bil da cewa shi ma ya je san an khalifanci kuna gane marwan a lokacin ne mai da da marwan shima saboda abubuwan da suka faru na rashin zaƙi ko Allah ya tsaye wa kana bainahum أبو جعفر المنصور ma أصبح فيما بعد الخليفة العباسي الثاني tsakanin wato wannan lokaci da wancan akwai abuja a kuma maso wanda shi ne yawa ikali daga baya zama khalifatul abbasi na biyu kun gane da kyau duk ba wannan da ke karanta daular rawiya waye khalifa bayan wannan ba na sana abbasiya ta ba ko za a da su damu mu waye ne aka yi da tsaron biyanci a wannan zamani kuna gane da kyau wato ba da wafati abin abbas safa ya wasu da ne ake sita wa faransin bayan da tsohon shi al'abbas na farko kenan daula wancan asali kenan na biyu na farko ake cewa safa karshen shekara ta ɗari da talatin da shida da hijira wato a daidai wannan lokacin shi kuma aka sami wannan lokacin da wannan da awaɗin da ahalin suka yi masa shi yasa wasu ke saka shi cikin wanda shi ba shi da aure masa a kai ban gane da shi wasu kuma suke saka shi cikin wanda ya da aure saboda lokacin bai fito yin inkari kamar yadda a baya kun ba ta ba wasu da ba su da awar ba a yi masu kaga fitowa suke suke ne inkari su da raki da rubutu da komai da shi ma da lokacin ya fito ya yi inkari kamar yadda can baya muka ji wani ma yake cewa ake neman a ce wani wai wai wai ga kujerar usman an haife nan an ajiye mai ko yake cewa shi ko turar aikin dokin yakin da huwa tu an faɗa usman ne da manzo ko kima shi ba ta kai wannan turar aikin dokin ba kaga duk rage ne wannan da toshe kofa ko da fitina to wasu kuma su rufe sa su ke sa shi wannan alamun kafirin rahimahullah ibn kasir ko yana cikin malaman tarihi ko yana da littafin mai suna al-bidaya wa nihaya wanda yake mujalladai da masu yawan da gaske wanda ya zo yana tarihin su sai yake cewa su rukki ba bil mahadi sam'an an yakuna huwa al-mawqul fil ahadith an laqaba masa al-mahadi wai dan kwataye ko ya zama shine wanda hadisi suka faɗi wato shine al-mahadi fa lazzakum bihi amma fashi din bane wannan magana ne ta kirki ya ce wala kammala kumara da abin da ya fata ne bai cika da shi ba wala ma tamanna ku ko abin da ya gudu duk bai same shi ba fa inna lillah mu zuwa kamun daga Allah musu ko eh saboda haka kuma wani na yin hirashi da rai za mu kuma ma'ana a wannan lokacin an mai da awar sai ya so ya amsa dan bai ci ba sai ya bude tunda sunan shi sunan manzo sunan babansa sunan mahaifi irin na manzo kaga akwai ɗan kama kama ga shi da tsoron Allah da sauransu da waye su yi fatan haka an gani amma ne kuke ce abin da ya fatan fa bai samu ba ai kun san hadisan da suke magana almahadi ai ba magana suna ba bane kadai suna ya dace da sunan manzo sannan sunan mahaifi ya dace da sunan mahaifi ba su ba ne su akwai wasu kuna fahimta da kyau to sai ya manta da a lakan dakala fi rawatun nafsin zakiya annahu al-mahdi al-mawquf da ake masa da a wannan sai kuma wannan abin sai ya shiga cikin ranta. shi wannan bawan Allah masa zakiya da shi da tsoron Allah shi waɗannan abubuwa sai kuma abin ya shiga cikin ran shi ya je an fara cikin ko da ke rika zaton shi ne annan annabin mahdi al-mawquf shine mahadi wanda ake zaton wato wanda ake alƙawarin zuwa cikina walan yantabin ila sunanin kauniya ya bai faɗa ku da sunoni na ubangiji ba wanda za su kasance tare da bayyana almahadi na hakika su ne kamar da wannan zuhuran mahadi la budda lahu min muqaddimatin yastati'u biha an yahkuma al-muslimina hukman islamiyyan sahiha ai shi wannan almahdi da zai bayyana wannan ne ne labarin sa karshen zamani ba matsawa sai an sai wasu mukaddimat an san mukaddimat ko wasu abubuwa da za su faru wanda su ne za su taimaka mai ya sami ikon yin musulmi hukunci na adalci hukunci ingantacci shi ko zamanin cikin lokacin an fara samun yi abubuwa marasa ko lokacin da ake sanance da zamanin wato khalifa na farko na asasiya safa ake mai na kai safa to da yawa ne yalka mutum wanda ya saba za a ji a gama shi mulki kenan ko mulki da kuke ganin shi haka ne gaske ko yanzu ku rubuci da kan bashar asad kawai ya kauce mana shi ke nan yan gudun jira su dawo gida wancan tarwatsar da suke wasu kai da su kan su an hana shiga can kasa shi ya ban mulki mana saboda mulkin kawai shi ina ake kai sama da mutum miliyan an halaka su miliyoyi sun bar saboda mulki kawai kuma har yanzu ya yi gare kai har kwanan gobe kashe mutane ko shi yasa kun ga lokacin sai shi mai wannan sharhin a littafin sai ke cewa shi ne dai wato wani littafi mai suna al-mahdi wa fikr asharat as-sa'a wannan littafin an yi bayanin sharatu fa'a na jillar jillar cikinsa sunan shi al-mahdi kuma huwa sa'a ya ce ya manta da akwai wasu mukaddima da ke sun faru wanda kun san har annabi Isa duk a lokacin ko ko ba haka bane to yanzu shi za zamu shi annabi Isa ya farko da farko ba abubuwan da za su faru wanda su ne tare da bayanin mahaifi duk sai manta da shi wannan mahaifi ya fi zaman inda nuzula Isa alaihi salam ai almajin nan hakika zai zo ne karshen zamani kuma tare da iska alaihi Isa alaihi salam wanda abin da hadisi suka nuna kenan ko لقد قتل النفس الزكية سنة 245 هجرية wato an kashe shi ma wannan bawan Allah da aka faɗa mana sifofin can nasa masu kyau sifofi na tsoron Allah yawan azumi yawan nasiri yawan ko ga gudun duniya amma duk da haka irin wannan kunshi ma aka kashe shi shekara ta dubu ɗari ɗaya da arba'in da biyar da biyar lakin idan a babu jarudiya wata firka ce ta shi ana kiranta jarudiya sun yi da'awa annabu hayyun lan yuqtal wai na nan da rai ba ta shi ba wannan jarudiya ce da suke nan su ai jarudiya دوبا شان اثر كثيرهم اكبر احد الزاغوت زيد بن قد الزيات بن المنذر الحمداني شاك في العراق اتي كرا مجيا والنبا على الزاغوتية سوني مجيا شيء قد الزاغوت شين زيد بن قد الزيات بن المنذر الحمداني ويقال النهدي ولذلك اتشين وقا حمداني تاتي النهدي shine abu jaru al'ama da kudi kana min kula da shiga mutumin kuba ne karaki kina a yau mai cikin yan wuce gona da iri na shi'a a rata ba wanda suke zagin sahabbai kenan sai inda ka dan ce maka shi'a rata ba ana nufin wanda suke kine mu abubakar da kuma da usman da aisha da hafsa da kuma ashirin wasu ne na gujen nan ba ba ne da kakkafin sai wasu daga sun cikin hannu ba sunan shi'a jaribiya suna cikin yan zurfafawa wajen shi'a wanda suke shi an san sonorin ma ya ce kafin mai kai wa kana min al-kasabina al yana cikin manya-manya manyan makaranta na shi'a sannan kuma mata ta ba'da mi'atin wa na hijriya ya da ta bayan shekara ta da hamsin da hijira a shekun da ba yau aka fara fitina ba a cikin wannan addini na musulunci kuna ba, to wannan bayan da aka kushe shi wancan sai suka yi da hawa yana nan da rashi ba kashe shi aka ake ba wala mata ba a kashe shi ba yana nan da rai sannan kuma bai mutu ba wala ya mutu kuma ba ma zai tsunan ba a cayan da ƙul'arba adilan kama mutu a jaura har sai ya bayyana ya cika kasa da adalci kamar da ta cika da ne da yi. وزعم المحمدية أنه في جبل هاجر من ناحية نجد سأنا نقول وصلنا كلام اسمه محمدية suna ganewa su ma sai suka sake su kuma ta su biya wata duk a kan shi ciwa na kenan suka sake biyawa cewa wannan wato a kan wani dutse wani dutse ne wani bangare da nake a zan suriya ya ce ma nake tafiya da wani yanki na iraq nan wani ake cima kwanan gari da su kuma suka bayyana suka ce wato ainihin bai mutu ba ko kuna ganewa a sun suka fito su kuma gane ta su da wata suka yi ila an yi umar bin kuruji bai fara suka yi cewa yana nan da nan shi bai mutu ba kuma har sai an mashi kumarni lokacin da zai fito sai ya zo ya bayyana wa yamliku al-arda ya mallaki duniya gaba ɗaya kasan kenan sannan wani baya lahu bi makka ta bayyana rukun wal maqam sannan ya zo makka a tsakanin rukunin yamani da maqam ibrahim da da hajar aswad ko kuma bayyana rukun wal maqam ko rukun wal maqam maqam ibrahim kenan yaje nan sanar da yaje nan ne ta kuma a zo a nan kafa a mai mubaya a makka yana nan zai bayyana shi ma kuna kuma ba so in ka dinga jin abubuwan sai gane baya ba abin da nake cin fahimta shi yasa har yau ku gode mu Allah duk da wannan abubuwan har yau kana kokari da kana nan akan hanyar magabata sun tabbai Allah ya tsaya a ci da ka baka shiga cikin wannan hayaniya dan ba ya ka fara ta ba to suwaye ne kan mahammadiyya ita al-muhammadiyya kuma da su ne ke da nuna kujuhu fi da hajin min lahi najat su ne su kuma suna dan wasu musu muhammadiyya suna jin cewa a wannan jirgin na hajin wanda ke san wata lafiya ta najat wa za'amu anna allazi qatalathu جل fesa بن موسى العباس bin madina يكن محمد بن عبد الله bin الحسن. Daga ce wannan ke biya wata wannan ya kashe shi sojoji ne na isa bin musa kafai a madina sun suka kashe shi sun suka cewa a'a nan ne kuma muhammad bin abdullahi bin al wannan suka kashe ba shi wannan muhammad bin abdullahi bin al-hasan ba annabi suka ce ban kana jazirin tuqi ala hada musa wani ya ce cewa jazirin tuqi shi na nan a wannan makamashi ma sha ba shi ya kashe ba kamar a jinin cutar ko wani hudu da ta kashe shi ba shi ne aka kashe ba ana aka kashe shi to shi ma a cikin sina nan ba a kashe shi wani ne da ba aka kashe lokacin ya yi bayyana ya zo ya cika kasa da adalci wannan ita shafi da su wannan masu da kai Allah ya kai wannan abubuwa da ta hanyar tarihi ne ta kuma da kafanta da za ta da kan bayani game da su musamman wani littafi da wasu ainihin alfarku bai da kara sunan shi na alfarku bai da kara ko kuma ta tafi ba ta fi shi za ka daina wannan bayanai ɗin wa kada da kara wani mu'ayyar ku zullin da zina zuwa da rafin mahdiya mawallafi muhammad bello kenan ya lissafa shi cikin jerin gwanon wanda aka masa da'awar mahdiyanci shi bai sa shi wanda suke da'awar ta ga ba kuma yi saɓanin malamai dalilin shi an mai da awa da lokacin sai su yi ta da ko kenan sai a cikin wanda suke an masu da awa da su da kansa ba sai wasu su yi tsohai da ba har ma an ka ɗauye mai da ke mutum ya yi fata amma a da fata mai samu ba kuma yi da kyau Allah ya samu sai na uku wanda yake shi ma ya yi da awa mahadiyanci shi ne mahadi al-qurati محمد بن الحسن العسكري الإمام الغائب المذكور المهدي القرشي أجل في الكتاب المهدي wanda yake ƙorafi da zai ga fasara na ƙorafi daga sama wata abin da ba shi ko kwata-kwata kawai kamar yanzu da za a ƙara labari ne kawai a karanta maka shi amma babu shi a shi ne babu shi wannan almahadi wanda yake babu shi amma da sunan shi muhammad bin al-hasan al-askari ko muhammad bin al al-askari wannan shi ne almahadi ne shi a yawa zin ka ji kan shi a yana ce maka suna kiran bayyana almahadi to wannan suke magana wanda za mu magana ne suna kiran almahadi ya bayyana kuma wannan magana suna nan suna tsawa inda shi na karuwa su ma suna kare su da ita kai dama ta kai ba gaba ɗaya wurin shi a kai hanyar zama ba wani abu saboda babu imani imani shi ne gaba shi ne imanin suna sha biyu to suna jira shi komai su yi kake sai lokacin kwamai ne aka sami wani abu da suke kira ne e suke kiran shi wato wilayatul faqih da babu imani a sami fasiri masani shi ya rika a bashi wani yanki ko wani saka ko shugabanci ya rika yin fatawa a rika amfani da fatawarsa amma madin wa amma madin almahajin da bashi. shi ya sa za ka ga babu yaki a wurin har yanzu babu domin to ya za a yaki ba imam babu ya yaki kwata kwata ba za ka taɓa jin shi a kin ce magana maganar jihadi ba hatta jan'i na sallah ina ba kwa shi ne a cikin shi an ci a to yanzu na cikin da mutum ka ji kin ce suna da masallaci an gina masallaci ga sanyi hamsu salawa ga karanta wazawa ba wani ne gaban su ko kana ji duk wani abu da ka sani sai da imani ko ba imani sai rasa ya bayyana cikin sana da daga baya ne da suka rasa yadda za su sai suka samu da za a cikin lokacin kwamani saboda a same da za a kayan hukunci na mutane wanda suka saba ba ra'ayi su Allah ya wannan shi ne ake kiran ta imamu ra'ifan nasuhu shugaba wanda bai nan wanda aka biya babu shi kuma an yi da shi yan kuma shi a al-imaniya al-isra na asariya annal imama annal imamu ya ta ko ta kunu bin nasir ilahi shi a imaniya al-isra na asariya ana ana ba wanda duk bayani ne ran kadan ne shi a imaniya don shi a isma'iliya da asariya wa asariya can wace ce kashe-kashe duk suna to amma ibna a shari'a wanda ake yin su imaniya wanda kuma su suka yaƙe a najeriya kuma su ne rafi za kuma su suke zagin abubakar da usman da umar da iyalan gidan manzo sannan kuma su ne suke da kwata a nan yanzu suke da gwamnati kuna gane ba su ake kira shi'a al-imaniya al-isna a waɗannan sun cewa ta kuma bin nasi ilahi ita imamanci za ta kasance ne da nasi na ubangiji nasi na Allah kun gane saboda haka suke da ƙaƙin masu guda goma sha kuma dukkan su a wurin da nasi ne kowane ba wai da karban a ah, ana ne nan santa daga wani kiwa daga wani kiwa ne yanzu ta ga shi lokacin da kiya ai bangaren na yake to daga ciki suna magana haka ne bayan shi hasan kan akwai wani kuma shi yayi shi haka yake sa ba za ka taɓa jin zamu rika saukin shi ba za ka gani cewa Muhammad bin Abdullah bin Hassan bai na kina da masu ko za ka ci babu shi saboda ni ga shi suka ce da nasi wa annan da yi sallallahu alaihi wasallam nassa ala annan imama tabda min wilayati ali ila bin talib radiyallahu anhu ce wai lallai annabi ne suna saman ya nasanta cewa a bisa imamanci za ta fara ne daga kan wulayenci na aliyu bin abi talib da rabu da daga kan aliyu shine shugabanci na imama za ta fara daga mazo sai sai aliyu shi yasa wanda duk ta gaba shi ne da shi alzahiri wanda ya zalunci ya hau ya hau abin da ba na shi ba kun gane da kyau saboda su a wurin su da nan a shi ne na farko a yin alkuna ji da kyau da ka ku sun ma ibn gul hasan sannan ɗansa a ƙasa rabiyar lafa sun ma akuhu al-hussein sannan ɗan uwan hasan ɗin shi ne al-hussein waɗannan duka jikokin manzo sun sun ya'yan fatima ne sun san wannan tarihi manya-manyan jikoki ne na wanzu da yake fansu kuma kai ma wace aka so su an gane da kyau san ahalin baiti so ne na ibada kamar yadda kan sahabbai da suke tare da masu shi ma su ne ibada haka nan kan duk wani ne shi ma ibada ne kun gane da kyau to wannan su biyu kenan sun ma'adiyu nan kenan zainul abidi aliyu zainul abidi wani aka ce aliyu kan wa kenan dan buke baraka da su kaga dan buke ne wato ali bin al-adibi kaga nawa kenan gundu na kudu summa waladuhu muhammadu bakir sannan sai kuma ɗansa an aliyu kenan ko ne mai suna muhammadu bakir kuna ganewa cikin da nawa kenan ta a ja'far sadiq sai ɗansa shi kuma mai suna ja'far sadiq ثم ولده موسى الكاذب sai kuma ɗansa shi ma shi ne musa alkalim sun ma ali rida sai kuma ali rida shi ma muhammad tafi sai muhammad tafi sun ma ali nafi kuna ji da kyau nawa kenan goma sun ma sun ma hasan al-askari sannan sai imamati waladihi muhammad limani sai imamanci ta ta tike a kan tsantsan shiwa hasanin askari waye ɗan shi shi ne muhammad bin hasanin askari kotun shi ne almahadi wanda suke kira almahadi wa huwa imamu hudurtani ashar shi ne imamin shugabansu imamin su na goma sha biyu annabi ya zama annahu wulida min jariyatin wanda suke liya cewa an haife shi ne daga wata kuyanga ta wai shi wancan hasanan askari wai da zai fi jirgin da kisoshin wani wani kasar da dariya ba su ki da sun sai ba abin jariyar ma zai ba ta mama wata kuyanga shi ce wai ta haifa mai sun magaba an an na bayan ta haife shi sai kuma ya ɓuya daga idan mutane mutane suka daina ganin shi kuna ganewa to mun ji nan wurin a ɗan masu nawa kenan goma sha wannan na ƙarshen nan shi muke magana a kan shi ne suke kira almahadi wanda suke suke sauraron zuwansa kamar yadda mu ahmad suna muke sauraron zuwan almahadi wanda annabi ya faɗi a hadisansa ingantattu wanda zai zo ƙarshen zamani tare da sauran ra'asa al-kubra dan mu gane da kyau wannan saboda sauran almahadi da wanda ba za mu magana a nan gaba kusan yanzu sai an je da magana hatta almahadi da wata dan magana shi kwanaki masu da'awar bayyana tashi da shi din wanda shi ko a nan garin da sauran wurare da wahala da suka duka suna magana kun gani saboda su manyan malaman Allah ya masa rasuwa su kuma ya yi su da su karatu ba wasu kuma da suka yi ko sun gane dai abin duk ba ya ba sun haka amma shi wannan na shi'a wannan yana dukkan shi'a a ki da shi almahadi zai bayyana shi ne na sha biyu daga yadda ya bayyana shi ne za su kawo da duk abin da yake na ɓanna a ban su tabbatar da gaskiya da suke kai to sai mu kalli sifofin shi sai kuma kalli sifofin wanda annabi zai ba mu labari nan gaba dan za mu ko faqad ja'a fi usulil kafi lil kulayni hakika ya zo a cikin wani babban littafi da su kan shi a kan ana kiran shi usulul kafi na malamin su kule ne wanda wannan usulul kafi kamar ɗaya ne ka ce sai bukari haka yake a wurin su duk abin da ke cikin shi tun a nan da shi sun yi da shi ingantacce ne ba cikin shi yake innan innan imaman hasanul askari wulda shi ramadana ama ne a kai ismail wa falasin hijriya wai shi wannan al alhassan al'askari wa kenan a abin shi a shi ne wa kenan yawa babansa shi ne imami na sha ɗaya fahimta da ke imami shi na sha ɗaya ba shi hasu askari ba an haife shi ne a ramadana shekara ta ɗari biyu da talatin da biyu da hijira وتوفي بعد أن عاش ثمانية na عاما sannan ya rasu bayan ya rayu shekara ashirin da takwas a duniya Allah ya masa rasuwa biduni an yanzaba waladan ba tare da ya haifi ɗabu ko ɗaya hasabar ruwayati a fi ja'afar bin ali suka ce gwargwadon yadda daidai da ɗan uwansa ja'afar bin ali ya ruwaya akan haka cewa bai haihu ba a ƙini ne ya sa aƙini shi ne wanda Allah bai ba shi haihuwa kuma haka yake kila da ko zamani yanzu da za a je a yi tsakanin a a ɗauwaye a gwaje-gwaje aqilin ne ba mai kurkuwa ba ina haka Allah yake sa ko wani a bashi ƴaƴa maza wani mata wani a gaura ya mai wani kuma duk a hana shaiwa duk daga Allah ne to wannan shi Hasanul Askari imamin sunan sha daya a cikin littafin Kulaini suka tabbatar da cewa bai haihu ba kun gane kuma wannan ita ce ruwa ita ce gaskiyar tarihi ita ce magana ce gaskiya amma yadda ita matsalar shi a suke dama duk ka da warwara cikin maganganun su sai ka yi mamaki in kana karanta littattafan su wannan ina nan magana cikin alkulai wato cikin kullu kaji na kulaini haka shafi na ɗari biyu da shida har da tsabar an gaya masa ruwa wato tsabar su mu'man النجف والساعة انت ايران النجف النجف هنا في ايران wani ko كو ايران yaran. shekara ta dubu ne da ɗari uku da saba'in da takwas hijiriya dubu ɗaya da ɗari uku aka buga wannan littafin da saba'in da takwas in ka tsara za ka shekarun da ta dama ko eh to mu koma cikin matan ومن هنا أصبح مظهرهم الظاهر محددا في وجوده wa min qamma idawo daga nan ne suka same ni kalubale dangane da wannan matsaba ta su a tacciyar matsaba shi a kenan wajen samar da yadda za ta tsoro almahadin da suke da awa, baban shi bai haihu ba su kuma sun ce ya haihu amma ɗan nan gaba kamar da za mu ji ya kuma ya yi ji ɗasko ku yanga ce ta haifai amma kuma ku ya nan kuma ga ruwaya shi bai haihu wannan kwata-kwata bai taɓa haihuwa ba to daga nan suka sami cika da warwara saboda haka sun madda'au annahu wulida lahu waladan ghayra annahu yastafa fi sirdadin fi baiti abihi daga nan sai suka wata ruwaya da suka fara da hawa ta ai wulida lahu an haifa masa amana yana da kakina ba wanda yake amma gaira annahu ya safa fi sirdaji sai dai da aka haifi ɗan ya kuya a cikin wani kogo shi ne sirda e bai a bibi a gidan babansa muna ganewa yana na an ce wurin a iraki suna kiran wurin sirda eh, wato an kawo dawaki suna nan kullum suna ce suna jira yadda zai fito ya hau doki a ganin zabura a cikin kogo a nan ya kuya mai rai ya shiga cikin kogo ya kuya ko saboda ne walakin la yajuzu al-bahru anhum wala su'alu an makani amma suna maganar sun ce bai dacewa a yi bincike kan shi a ce za ka bincike an gaya maka kawai ka ji ka shiru ka imani wala su'alu an makani kuma kar ka tambayi ina ne an ce na cikin kogo ya koya to kar ka ci gaba kuma ka kare tambaya ina kogon yake ya ya ya ya kuma duka kai wannan tambaya ɗin ko kamar yadda an ce maka ar-rahmanu al-arshi ko ubangiji mai rahama ya daidai ka isan arshin sai da da ya dace da shi ko an ga ma nan shi kuma ka ce kai imani har ka ci gaba da tambaya ya daidaitin yake ko saboda ne me yasa aka hana ka a can tambayar ke. a'a me yasa da aka ce maka Allah ya daidaita da shi ne da yake shi yanzu aka hana ka ci gaba da tambaya ya daidaitin Kuma wata gaibi ne magana ce ta Allah ya yi kai kana ganin Allah ko wata sifa ta shi ya zaka ga sifa shi ai abin da baka ganin zakin shi ba za ka ga sifa ba yanzu kai ga ka kai zakin ka to ba a ganin ka za a ga wata sifa kuma ta ta zakin ka amma aka shi Allah tun da gaibi ne muna ganewa da kyau to duk wata sifa ta shi ma gaibi ce yadda ba ka ga Allah ba ka yadda da Allah samanni ne ba haka duk wani sifa ta shi ba ka ganta ba aka gaya ma shi yake da kawai da ta ba ka shi to amma shi ai mutum ya aka ce an haife shi ya kamata ka tambaya yana da nasin da mutum ne dan mutum ne ko mai jini a jiki kuma ba yadda annabi Isa ba Allah ya ya dauke shi ko shi ba haka bane ya kamata ka tambaya ma ka ce ba ka tambaya وقد اختلفوا اختلافا شديدا في وقت ميلاده sannan ka koma da littattafansu sun yi saɓani-saɓani mai yawa dangane da shekarar ma da aka haife shi shi dai kaga a kulai sun ce shi baban shi duka kwata-kwata shekarar shi ashirin da takwas kuna gane da kyau to shi kuma dan wata shekara aka haife shi tsakanin sun ga sabanin da aka yi a ce shekara kaza to abin da duk ba gaskiya ba a dole a sami ne wancan ce kaza domin kirkira ce babu shi kwata kwata ba a yi shi ba amma an zo an ce dole da shi to kaga dole a sami sabani yace wa man hiya ummuhu hatta babu can da aka ce koyan gaci ta ya bai in ka je ka karanta wata dogon kissa wajen shafi nawa ana maka bayanin matar da irin yadda ta ji ta ma ba balarabiya ba da irin mutanen mutanen farisa ɗin ne wai ita ce ta haife shi inda za ka san shi an ci malam da aka kankara in kana karanta shi wallahi dariya za ka ci Da ba ɗaya wani abu ne daban da bai da alaƙa da bayan Allah na da aka lissafi mana guda goma sha ɗaya kwata-kwata su daban shi kuma shi an ci daban inda ma za ka san daban ne shan wannan da aka lissafo su kaɗai ne ahlul baiti shi kan shi nan ya ce Hussein da ɗan shi to shi kuma hasan fa ina na shi kuma tsaka in kuma ka dawo an zai da faɗin gidan gidan abba gidan asiri gidan shafa gidan ya ji an zai to su ina shi da su ba a magana su ne su kuma hmm? an ka dawo gidan shi a nan ɗin a cikin sun daga fatima da aka ɗauka daga alina bi ali radiyallahu anhu aka ɗau fatima aka ɗau aka ɗau husaini shi ina aka ɗau wani abu aka ina sauran su to sai ke wato wani abu ne wanda yake zai ba su ma mamaki sannan wannan sabani kan babu tashi wasu ce wacce ce wata wacce ce wahal huwa maskurun riba duna an yara a ahadu shin ya kuyen ne kuyen da ba wanda yake gashi ko ko a'a nan ma fa sun ta sabani an ce a koye yake to abinda ba shi kaga dole da ma a ce an yake dole a ce maka koye don a tafka da hankalinka a kauta da tunaninka ina yake sai a ce ma koyi yana can koyi wani wani an ce an tuɗe yanzu ce wai saboda duniya duk take take da zalunci daga da zalunci shi ko wai son zalunci ya sa ke koya lokacin da zai bayyana shi ne maganin zalunci wace sa ya koya aw tuzida da al-ghiba ko ghaiba da ba'daha wa mata duk wannan an sami nan cikin an gan shi ne gabanin ya kuyan da an ganshi da al aw ba'daha ko sai da bayan da ya kai ko sai aka ga kale ta shirin shi sannan wa mata ga batun yaushe ma da aka haife shi yaushe ya kuyan sai da ya kan yi wayo ya fara rarrabe ka je ka karanta wallahi zaka ci danya ya fara rarrabe a abokin kana haihuwar shi ko ko a sai da ya kan yi wayo ma duk zaka ci wannan safani Eh eh. tatsuniya iri iri ma na gaza ta maka tatsuniya da kansu yanzu wancan na mata sun kai yadda da bayan Allah kuna da kyau to an nuna gaba ko da ba da wafatin ila arba asara kansu shi'a bayan wannan imamin su na sha da suke cewa suna jingina ma kansu bayan rasuwarsa sai da suka tafi zuwa kashi goma sha kuna ganewa lam ta'tari bil mahdi al mazkum minha ghayra salati cikin sha hudu guda uku ne kadai suke yi tiraki da wannan almahadin da aka kirkira amma saura nawa kenan cikin sha hudu sha hudu uku ta ga ta ɗauke ko to sha ɗaya nan tun daga nan suka ɓalle suka ce kai mu wannan ko gaskiya maganar fa hankalin mu ba zai kwanci ta ba ba mu yadda ba ba wani mahadi ina yake ba mahaifin nan shi ba buwa haihuwa hmm? kuma in ya haihu a nuna mana kan mana ina yake a ina cikin kogo to kogon a je mana a tona kogon abinci daga nan sha ɗaya suka bane su su ba ke ba sai dai su wani abin daban amma magana dai da almahaifi wannan shine ina suka juya cikin musu ke da baka ga saura uku kenan ko ka san ki suna haka je da aka ce an sami wani shi ya bayyana wa an karat al baqiyat an yakuna lahu waladun aslan su saura ku da ɗaya nan suka yi inkarin su ba su yarda ma da ta ba aslan kwata kwata tun asali ma muhammadu al wancan hasan al ba shi da haka suka yarda kuma haka magana take ba koma cikin wannan littafin za su ƙara ganin karin bayani ولما رأى هؤلاء أن الأحاديث السابقة الواردة في المهدي تقضي على أسطورة أسطورتهم بالبطلان وهي تنص على كون المهدي اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم عزيز اسم عز النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أنفسهم في موقف حرج بدأوا كاختلاف وأكاذيب وتأويلات مضحكة wato yake lokacin da waɗannan uku kenan ba uku ne suka yadda ba shi ne ga sanan suka barbaro suka to mana hannun wannan uku yake yayin da suka ga cewa wato ainihin hadisai da suka zo ingantattu ko kuma suna magana kan almahadi na hakika da taqtadi ala usuratihi bil ba'i suna hukunta cewa maganganun can nasu tasin yake ta ƙarya basura ce kawai wani labari ne aka zauna aka rubuta shi aka fito ke a mutane suka ga wannan hadisin sun ci karo da wancan tasirin ya ɗaya fa hiya tanussu ala kaunin mahadi hadisai ingantattu abin da suke bayani kan almahadi suna nafsanta cewa ismuhu ismun nabi sunan su zai zama sunan wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko amincin Allah ya kare tabbata da shi wasu mu'abihi ismu abin nabi musallan sunan babansa kuma zai zama sunan baban annabi korayen da suka haɗa suka kwanfaya da suka ga cewa a'a yanzu shi wancan sunan baban shi wa hassan to kaga kinan ya sunan kinan muhammad bin hassan ya yi gidi to can daga nan ka ce kai wajadu anfusahum fi mawqifin haraj aka tsinci kan cikin wani har damuwa wani matsayi na na damuwa wani ya zama iya faɗa da wancan da ke da fa abinda da na garfaɗi almahdi na gaske sunan su zama irin sunan manzo sunan mahaifin su zama irin sunan mahaifin manzo shi ko yanzu wanda mu muke so mu ce shine almahdi imamin ko na sha biyu wanda muka kirkira sunan babansa alhasan kuna fahimta da kyau to daga nan bada'u ikhtilafin wa akari su wanda suka kage din dole ne sai an ci shine mahadi daga nan suka fara tsafani suna tsirkar karkare karkare menene kayayyaki akadib don kuma kadib kenan wata awilatin mulhika suka rika kokarin sai sun tawilin maganar manzo tawilin da duka za su ka aikace da dariya kawai ka san tawili akwai wanda da kaji zai akwai wanda kai ka san ma shirme ne wannan shi ne ina ga da an nuna man lokaci kar mu tsallake lokacin abin da za a iya ɗauka ina ga gaba sai mu tashi kan kaɗan da ya kawo mana misalan tawilin da maganganun da suka yi majisa annabi sai sun bokara su sai sun ba su labarin da dole wace kaya da shi wancan muhammadu hassan al-askari shi ne almahadi wanda kuma yake cikin kogo a koye a yanzu haka tun da aka haife shi ba wanda ya gan shi ba wanda ya san shi kuma koyan gashi ta haife shi kamar da suke faɗi sannan kuma yadda dai shi da kansu su da kansu a littafin su wannan baban na yi sun ce da haɓa ne ba to kaga zara sun mana gaba insha Allah za mu ɗaura abin da mu karanta daidai Allah ya ba mu lada abin da ne kuskure Allah ya gafarta Allah ganar da mu gaskiya ya ba mu ikon minta da nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata ɗan kuma mu da suke jan su da yuku da wata hayaniya muna fata ana shirya da su Allah nuna muku gaskiya mu zama tare mu tashi tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare